bal ba ma a matsayina na diflomasiya ba tun kafin a je na zama jakadan najeriya a libya ni ne ina ba shi sala dan afirka na farko wanda ya ba wa kaddafi digirin ban girma wanda wanne ya kawo muka ta rigima da waɗansu daga western countries har ofishin na sun zo suna challenging ina to muka dawo kuma game da zancen shi kaddafi na shekara tara a can na ambasada kuma sai da na zama din babban wato jagora na dukkan waɗanda suke ambasadoji a nan kuma na da kyakkyawar alaƙa da shi da makusantansa irin su musa kosa irin su abdallah sanusi irin su yusi bibri da kuma wannan yanzu haftar wanda shi yake rike da babban bangare na libya yanzu sai kuma wanda yake tuburuk shi asalin wanda yake tuburuk din nan a kano aka haife shi iyayensa da girmansa ya tafi yanzu shine na yana rike da sai kuma tsakiyar libya cikin libyan babu wanda za ka ce ga wanda shine yake da wato yake sarrafa cikin tripoli to wannan halin kenan da ake ciki to ka gamsu da matakan da kasashen duniya ke ɗauka domin sasanta wannan rikici hali ne da zai yi wuyar wato warwarewa idan ba an cashi tsaye an goyi bayan gaskiya ba na kan cewa mutanen nan na Muammar Gaddafi suna nan su kamar yadda na gama da wannan haftar da shi wancan da yake Tobruk. To wannan abu ne da yake muhimmi. To farfesa ya kace kallon wannan mataki na Khalifa Haftar? Shi Haftar san yana da goyon bayan ma kamar shi kwamanda na dafi wanda na gaya ma yusuf dibri inda halin yanzu yana alkahira a dan yake zaune to yusuf dibri na yawancin duk sojojin nan in banda wanda yanzu suke kamar yan tawayen da tsakiyar tripoli yaransa ne dole sai an jawo su dole sai su kasashen duniya kuma su abin da suke so su yi su yi amfani da waɗannan na cikin tripoli su kuma ba su da goyon baya illa iyaka su ma faɗa suke a tsakaninsu da wannan kabila da wancan kabila kasan har yanzu su suna da irin wannan dole sai an samu goyon bayan waɗannan waɗanda suke rike da manya-manyan guraren nan kafin a samu hanya da za a fita daga wannan hali da wallahi mutanen libya suke ciki allah sauwake ta yaya kake ganin za a warware wannan matsala ganin yadda kasashen duniya suke goyawa bangarori daban-daban baya watakila sai an samu jituwa tsakanin wannan shugaban na france da kuma wannan gwamnati ta ingila da take yanzu da kuma haɗin kansu shi wannan haftar da haɗin kan shugaban da yake tubruk in ba haka aka yi ba wallahi da wuya wannan mutane kuma saboda man nan dai da yake kasar libya wannan shine gaskiyar magana farfesa dan datti abdulkadir mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana na gode farai